Cututtukan ido da kan kai ga makanta matsaloli ne da ke shafar tattalin arzikin iyali da shi kan shi mai lalular. Matsalar ido na iya janyo makanta da zai zamo na kaso ga mai ita, saboda zai gaza aiwatar da wasu ayyuka wa kansa banda kashe kuɗi wajen sayan magunguna da tilasta 'yan uwa sun tallafa. Bayanai na nuni da cewa akalla mutane miliyan 48 ne ke fama da nau'uka daban-daban na cutar ido a faɗin duniya, wanda masana suka yi hasashen adadin zai kai miliyan ɗaya. kafin shekara ta 2050. A ƙoƙarin magance matsalar ido ƙungiyar Christian Health Association a nigeria ta keɓe rana guda don duba lafiyar idanun 'yan jarida a jihar Plateau don tabbatar da ba su samu wata matsala a idanunsu yayin gudanar da aikinsu da ya shafi aiki da na'ura ba. Daraktan ƙungiyar Chan ta ƙasa Dr. Suleiman Michelia ya ce rashin kula da ido da mutane ke yi shine ke janyo musu matsaloli musamman idan sun manyanta. Cutar ido cuta ne wanda kowa yana samuwa da ita musamman idan shekaru suka fara nisa damuwan da ake samu shine mutane ba su zuwa gwaji su duba me ke damun idonsu so idan mutum ya wuce shekaru 40 haka ya kamata ya dinga zuwa asibiti ana duba ido akwai gwaje-gwaje da yawa wanda aka iya yi ma mutum zai je gwaji ko da ma baya jin komai a idon sa wani yana gani garau sai ya kama hanya ya je asibiti domin gwaji e muddin mutum ya kai kamar shekara 40 ya kamata ya je kamar ita glaucoma ita bata nuna alama so ko da ma mutum bai ji wani abu ba amma tana nan kamar hawan jini take wani yana da hawan jini bai sani ba sai an gwada ake ake samu so ita glaucoma ita hawan jini ido ne muddin mutum ya fara samun matsala to kenan idan ya fara lalacewa to amma me ke kawo ma wannan ciwon idon idan mutum na da hawan jini baya shan magani akai akai zai iya bata ido na biyu ciwon shuga idan mutum yana ciwon shuga bai je ana duba ba zai iya bata ido na uku yana nan a cikin jini ne ana ce mishi genetic ko kuma cikin family maybe maman tana da ciwon ido ko baban yana da ciwon jido so ya miƙa ma yaran kaman glaucoma ana gado kaman glaucoma so ya kamata idan iyayen suna da glaucoma ya kamata yaran su dinga zuwa asibiti ana dubawa a tabbatar da cewa su ma ba su kamu da wannan ba su samu gadon wannan cuta ba to likita an ce akwai abinci waɗanda suke taimakawa wajen hana ƙarfin wannan ciwon idon kaman da me da mai mutum zai iya ci ta ido tana son vitamin a for example kamar su karas yana da vitamin a sosai kamar su koyi yana taimakawa sosai cin kifi sosai shi ma yana taimakawa yana da abubuwan da muke cewa omega 3 kuma su kayan ganye da su kayan itace generally suna taimakawa zogale yana taimakawa sosai zogale yana da abubuwa sosai a cikinta amma matsalan da ake samu a wurin zogale shine ana dafa ta da yawa by the time an dafa sosai ana kashe wa'yansu nutrients inda ke cikin zogalen idan an tafasa zogalen ita ruwan ma tana da abubuwa da yawa wanda za su iya taimaka so da su aleho yana da kyau ana cin tumatur sosai a salad amma kin ga yawanci mu sai a yi stew a tafasa a tafasa by the time an tafasa duk amfanin duk sun riga da sun mutu so ya taimaka kamar su fruits kamar su aduwa kamar su magarya lemun sunsu duk wa'ina abubuwan da ake samu a daji ba sai an siya ba duk yana taimakawa. Farfesa Ezekiel Adeyi daga Jami'ar Jos ya ce ya yi shekaru talatin da cutar ido, amma saboda kula da yake yi wa idon yana karatu da rubutu ba tare da wata matsala ba, duk da shike shekarunsa sun kusa saba'in. Ya fi shekara talatin da aka duba ido na aka ce ni glaucoma suspect. Wai suna ganin alama wajen samu ciwon ido da ake kira glaucoma. So ina ta zuwa asibiti suka ce wai glaucoma din ta fito. Wai akwai da glaucoma so tun da aka faɗa wannan bana da yana zuwa check-up kuma sun bani magaguna na ido da zai dinka sa ido da safe da yamma amma ba haka kaɗai ba bana damun ido din ana karatu ana rubutu amma na ganwai ba wuta ba zan yi da gima ba kuma bana tuke da daddare domin glaucoma in ka gan wuta shi da idon zai mutu gana ruwa ba tuki abinci masu shuga na daina su to kaya ganye na ci. Hadiza Ahmad Hassan, 'yar jarida ce a Jos, ta ce ta samu darussa da dama game da kula da idanunta da yadda za ta faɗakar da jama'a. a to gaskiya an duba ido na musamman ganin cewa aikin jarida aiki ne da yake bukatar amfani da ido sosai wajen karatu rubutu da ma fahimtar abubuwa da dama so sun duba min ido su ga cewa shin ina ma iya ganin abu daga nesa ko kuma ina iya karanta abu ko da ya zo a wani yanayi to wannan na daga cikin abin da aka duba kuma na ji daɗi saboda me ban taɓa zuwa na duba idona ba a asibiti amma na san likitoci sun kan wayar da kai an ka kai shekara arba'in ka je ka duba idan ka to wannan babbar dama ce a gare ni. Kamin a fara wannan duban idon an ɗan yi koyarwa ta yadda za mu kula da ido me kike ganin kamar ke ma za ki faɗakar ma al'umma ta yadda za su kula da idon su. Da takaitaccen ilimin da na samu to zan iya jan hankalin al'umma da dama sakon isa gare su musamman wajen cima domin a baya ko ni abin da na sani shine zan dafa zogale in ci ba ruwana da ruwan yanzu na gane amfani sannan na bambance amfanin su kansu wasu 'ya'yan itacuwa da ake ci sai na gane muhimmancin da suke tsakanin ja da wani kala na gane dai muhimman abubuwa dama wanda ni ma zan isar da sakon nan ga mutane domin su gane cewa lafiyar mu tana jikin abincin da muke ci ne masana na ci gaba da faɗakarwa kan kula da lafiyar ido wanda suka jaddada cewa zuwa asibiti don yin gwaji zai rage kaso uku cikin hudu na cikin mutane da ke makancewa yayin da hukumomi ya kamata su sanya kula da ido a cikin tsarin lafiya lafiya da zai sauƙaƙa wa al'umma. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya.